bishara ta hannun luka sura ta ɗaya tun da yake mutane da yawa sun ɗauka su tsara labarin waɗannan al'amura da suka tabbata a cikinmu daidai yadda waɗanda suke shaidu tun farkon al'amarin masu hidimar maganar suka rattaba mana da yake kuma na bi diddigin kowane abu daidai tun farko ni ma dai na ga ya kyautun in rubuta maka su bi da bi ya mafi ficin Theophilus domin ka san ingancin maganar da aka sanar da kai baki da baki a zamanin hiridus sarkin yahudiya an yi wani firist mai suna zakariya na ƙungiyar abaija yana auren wata a cikin zuriyar haruna sunanta alisabatu dukansu biyu kuwa masu adalci ne a gaban allah suna bin umarnin ubangiji da farallansa duka da halin rashin zargi amma ba su da don alisabatu bakarariya ce dukansu biyu kuma sun tsufa ana nan wata ranar zakariya yana nan akan hidimarsa ta firis akan ƙungiyarsu bisa ga al'adar hidimar firistoci sai ƙuri'a ta nuna shi ne mai shiga haikalin ubangiji ya ƙona turare a lokacin ƙona turare kuwa duk taron jama'a suna waje suna addu'a. sai wani mala'ikan ubangiji ya bayyana gare shi yana tsaye a dama da bagadin ƙona turaren da zakare ya gan shi ya firgita tsoro ya kama shi amma mala'ikan ya ce masa kada ka ji tsoro zakaraya an karbi ka matarka alisafar za ta haifa maka ɗa za ka kuma sa masa suna ya haya za ka yi munna da farin ciki mutane da yawa kuma za su yi farin ciki da haihuwarsa domin zai zama mai girma a wurin ubangiji ba ko zai sha ruwan inabi ko wani abu mai sa maye ba za a cika shi da ruhu mai tsarki tun yana cikin mahaifiyarsa zai kuma juyo da isra'ilawa da yawa daga ubangiji allansu zai riga shi gaba cikin ruhu da ikon iri na iliya ya mai da hankalin iyaye akan 'ya'yansu kuma juyo da marasa biyayya su bi kiman adalai tana da wa ubangiji jama'a domin ya same su a shirye sai zakara ya ce wa mala'ikan ta kaka zan san haka gani tsoho mai ɗakina kuma ta kwana biyu sai mala'ikan ya amsa ya ce ni ne jibra'ilu da nake tsaye a gaban allah an aiko ni ne in yi maka magana in kuma yi maka wannan albishir to gashi za ka bambance ba za ka iya magana ba sai a ranar da al'amuran nan suka auku don baka ta magana ta ba. za a cika ta a lokacinta jama'a suna ta jiran zakariya suna mamakin jinkirinsa a haikali da ya fito ya kasa yi musu magana sai suka gane lalle an yi masa wahayi ne a haikalin sai ya rika musu nuni amma baya magana sa'ad da kuma kwanakin hidimarsa suka cika ya koma gida bayan kwanakin nan mata ta sa'alisa ta yi ciki sai ta rika buya har wata biyar tana cewa Ubangiji ya yi mini a kwanakin da ya dube ni da rahama, domin ya kawar mini da wulakanci a wurin mutane. A wata na shida Allah ya aiko mala'ika Jibra'ilu zuwa wani gari a ƙasar Galili, mai suna Nazaret, gun wata budurwa da aka ba da ita ga wani mutum mai suna Yusufu, na zuriyar Dawuda, sunan budurwar kuwa Maryamu. Sai mala'ikan ya je wurinta ya ce, Salama a gare ki, ya ke zaɓaɓɓiya, Ubangiji yana tare da ke. amma ta damu kwarai da maganar ta yi ta tunani ko wannan wace irin gaisuwa ce mala'ikan kuma ya ce mata kada ki ji tsoro maryamu kin samu tagomashi a wurin allah gashi kuma za ki ciki ki haifada kuma raɗa masa suna yesu zai zama mai girma za a kuma kira shi dan maɗaukaki ubangiji allah zai bashi shi kursiyin ubansa dauda zai kuma mallaki zuriyar yakubu har abada mulkinsa kuwa ba shi da matuka. sai Maryamu ta ce wa mala'ikan. Ta kaka wannan zai yiwu tun da yake ba a kai ni ɗaki ba. Mala'ikan ya ansa mata ya ce, Ruhu mai tsarki zai sauko miki, iko maɗaukaki kuma zai lullube ki. Saboda haka mai tsarkin nan da za a haifa, za a kira shi ɗan Allah. shi kuma, ‘yar uwarki Alisabatu ma cikin ɗa namiji da sufanta, wannan kuwa shi ne watanta na shida, ita da ake cewa bakarariya. ba wata farar Allah da za ta kasa cika sai maryamu ta ce to gashi ne baiwar ubangiji ce ya zama mani yadda ka faɗa sai mala'ikan ya tashi daga gare ta a kwanakin na maryamu ta tashi da hanzari ta tafi wata ƙasa mai duwatsu zuwa wani gari na ƙasar yahuza ta shiga gidan zakariya ta gaida alisabatu sai ya zamana da alisabatu ta ji gaisuwar maryamu jariri ya motsa da ƙarfi a cikinta aka kuwa cika alisabatu durhu mai tsarki hata ta da murya da ƙarfi ta ce ke mai albarka ce a cikin mata ɗan cikinki kuma mai albarka ne ta yaya wannan alheri ya same ni har da mahaifiyar ubangijina za ta zo gare ni domin kuwa da jin muryarki ta gaisuwa a kunne na sai jaririn ya motsa da ƙarfi a cikina domin farin ciki albarka ta tabbata ga wanda ta gaskanta domin za a cika abubuwan da Ubangiji ya aiko a faɗa mata. Sai Maryamu ta ce, Zuciyata tana ɗaukaka shi Ubangiji, Allah mai ceto na, da shi ruhuna yake ta farin ciki, domin fashi ya dubi ƙasƙancin baiwarsa. Ga shi jama'a ta dukan zamanai na nan gaba za su ce mini mai albarka ce nan gaba domin fa shi da yake mai iko manyan al'amura ya yi mini sunansa labudda mai tsarki ne daga zamanai ya zuwa wani zamani jin kansa yana ga waɗanda suke tsoronsa manyan ayyuka da ya yi masu girman kai su da dabarbarunsu ya warwatsa ya fi fitar da sarakuna a sarauta ya ɗaukaka ƙasƙantattu mayuwanta ya ƙosar da abubuwan alheri mawadata kuwa ya sallame su hannun wofi ya taimaka wa bararsa isra'ila domin yana tunawa da jinƙansa ya cika faɗarsa ga kakanninmu ga ibrahim da zuriyarsa har abada maryamu kuma ta zauna tare da alisabatu wajen wata uku sa'an ta koma gida to lokacin alisabatu na haihuwa ya yi ta kwaifi ɗa namiji sai makwabta da 'yan uwanta suka ji yadda ubangiji ya ji kanta kwarai har suka taya ta farin ciki sai ya zama a rana ta takwas suka zo yi wa ɗan yaron kaciya a da za su sa masa sunan mahaifinsa zakaraya amma mahaifiyarsa ta ce a'a yahaya za a sa masa sai suka ce mata ai kuwa ba wani dan uwanku mai sunan haka sai suka alamta wa mahaifinsa suna neman sunan da yake so a sa masa sai ya nema a bashi allo sa'an nan ya rubuta sunan yahaya duka suka yi mamaki nan da nan ya samu baki kwadon harshensa ya saku ya fara magana yana yabon allah sai tsoro ya kama dukkan makwabtansu aka yi ta baza labarin duk waɗannan al'amura ko'ina a dukan ƙasa mai duwatsu ta yahudiya duk waɗanda suka ji kuwa suka riƙe a zuciyarsu suna cewa me kenan ɗan yaron nan zai zama gama ikon ubangiji yana tare da shi sai aka cika mahaifinsa zakariya da ruhu mai tsarki ya yi annabci ya ce ubangiji allahn isra'ila a gare shi ne lallai yabo yake tabbata domin ya kula ya yi wa jama'a safansa ya tada mai ceto mai iko domin mu daga zuriyar baransa dauda yadda tuntuni ya faɗa ta bakuna annabawa nasa tsarkakan nan ya cece mu daga abokan gabanmu har ma daga dukan maƙiyanmu domin nuna jinƙai ne ga kakanninmu ya tuna da alkawarinsa mai tsarkin nan shi ne rantsuwan nan wanda ya yi wa ubanmu ibrahim domin yana cetonmu daga abokan gabanmu mu bauta masa ba da jin tsoro ba sai dai da tsarki da adalci a gabansa. dukan iyakar kwanakin nan namu, kai kuma ɗan na, za a ce da kai annabi maɗaukaki, gama za ka riga Ubangiji gaba, domin ka shishirya hanyoyinsa, ka sanar da ceto ga jama'arsa, wato ta samun gafarar zunubansu, saboda tsananin jin kai na Allahnmu, daga sama hasken azubahi zai bullo mana, daga can sama ne fa zai keto mana, domin ya haskaka na zaune cikin duhu. da waɗanda suke zaune a bakin mutuwa, domin ya bishe mu a hanyar salama. Sai ɗan yaron ya girma, ya ƙarfafa a ruhu, ya kuwa zauna a jeji har ranar bayyanarsa ga Isra'ila.